da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masaurara salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada shafin mu gaba ɗaya na yanar gizo a VOA voahausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu saurare duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya yau bakwai ga watan yuni shekara ta 2018 maganar kenan. Inda za mu yi magana akan cutar kwalara da yadda ya kamata mu kare kawunanmu da muhallinmu inda muke musamman a lokacin damuna. Damunan nan saboda eh. ko ajiya kafin in tashi akwai magana ballar cutar a jihar Adamawa wanda eh. Majalisar Ɗinkin Duniya daga can bangaren suka yi bayani akai. Hakika kusan kowa ya san ko me ke kawo cutar kwalara, in ma mutum bai sani ba, to rashin tsafta ce. Wallahi kowa ya san abin da yake kawo cutar kwalara. Abin da ya kamata mu yi don kare kanmu shine mu gyara muhallinmu. Ya kamata jama'a su rinka tsaftace muhallinsu. To kaɗan kenan daga cikin amsoshin da kuka bada da muka tambaye ku a shafukanmu na abota. Za kuma mu karanto bayan mun karanto nan sakonni sannan kuma za mu ba ku damar ku buga mana waya a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan kuma za mu kawo Dr. Sani labaran da ke asibitin kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Sokoto domin warware mana bakin zaren. Yanzu kuma ga amsoshin tambayar da muka maku akan yadda ya kamata mu kare kanmu daga kamuwa da cutar kwalara. To sakon farko ya fito ne daga Prince Hussaini Mika dan masanin Rijau ya salam filin yau da gobe. Hakika kusan kowa ya san ko me ke kawo cutar kwalara. In ma mutum bai sani ba to rashin tsafta ce na muhalli da sauransu. Allah dai ya kare mu amin ya rabi. Sai sako na gaba ya fito ne daga gwani mai gari Gonige, Nijar, inda ya ce, Salam yau da gobe, wallahi kowa ya san abin da yake kawo cutar kwalara, rashin tsafta ne kawai. Sai kuma Umar Faruk Abubakar Umar ya ce, Salam yau da gobe, muna roƙon Allah ya kawo mana damuna mai albarka ga zazzabin cizon sauro kuma ya addabi jama'a gaba ɗaya. Allah Ubangiji ya kare mu daga cututtuka baki ɗaya amin. Sai sako na gaba ya fito ne daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri inda ya ce ba shakka dubi da yanayin damuna jama'a ke amfani da ruwan sama a matsayin ruwan sha ya kamata jama'a su ringa dafa ruwan ta yadda za su kashe ƙayoyin cututtukan da ke cikin ruwan kamun su sha. da fatan Allah ya sa mu dace. Amin. Barista Hassan Chole Maskandare ya ce salam filin yau da gobe. Abin da ya kamata mu yi don kare kanmu shine mu gyara muhallinmu. Ita ce kawai mafita ta gujewa cutar kwalara ku tashi lafiya Uga Usman da tawagarsa. sai na mai umar makera inda ya ce salam yau da gobe ya kamata jama'a su rinka tsabtace muhallinsu kamar wanke hannuwa yayin da mutum ya yi bayan gari da kuma a rika bin shawarwari da likitoci ke baiwa jama'a na kaucewa kamuwa da cututtuka daban-daban allah ya ba mu lafiya ku tashi lafiya amin sai harris a adam goran ma ya ce to abu na farko dai ya kamata jami'an lafiya su ƙara faɗakar da al'umma dalilan da ke haddasa wannan cutar abu na biyu kuma ya kamata kamar yadda aka lalubo rigakafin cutar shawara to ya kamata ita ma cutar nan ta samu maganin rigakafinta. Sai Usman Muhammad Maiduguri inda ya ce hakika akwai hanyoyi da ya kamata al'umma su bi wajen kare su da kamuwa da cutar kwalara mai saurin kisa abin da ya kamata a bi ya kamata mutane su dinga tsabtace muhalli su guji shan gurɓataccen ruwa muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta mai haɗari gaske. Amin amin sai abubakar babar rabi sarina ya ce ya kamata mu tsabtace ruwan da muke sha da muhallanmu kuma gwamnati ta ɗauki matakin gaggawa idan ta ji ɓullar wannan cuta. Sai Zainab Ibrahim Musa wada daga barikin ladi jihar Plateau inda ta ce Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. Tabbas ya kamata mu rinka tsabtace ruwan da muke sha da kuma tsabtace muhallinmu. domin guje kamuwar cutar kwalara da sauransu ku tashi lafiya tawagan yau da gobe. To sai kuma Yusuf Muhammad gidan dare ya ce yau da gobe muna fatan Allah ya kawo sauki kan al'amarin kuma ina kira ga al'umma da su ƙara kulawa da tsabtace muhalli da kuma jiki. Allah ya kyauta ku tashi lafiya yau da gobe. sai kuma hawa umar sabon gida inda ta ce salam yau da gobe a gaskiya wannan cutar sai an yi kokarin daukar mataki mai karfi sannan ya kamata a kiyaye abin da ake ci da sha maryam yar fulani daga kasar pakistan ta ce Asalamu alaikum yau da gobe ikon allah ta ce ga cutar kwalara ga sace-sacen mutane ga kuma hare-haren yaƙi to da wanne za mu ji muna roƙon Allah ya yi mana katanga karfe da waɗannan matsaloli amin to sai abubakar ya kana ji bauchi inda ya ce to mafita ita ce kowa ya tsabtace abincin da yake ci da kuma ruwan da yake sha da muhalli in an yi hakan za a zauna kalau insha Allah sai baba gana Alhaji Dabuwa Goro ya ce shakka babu cutar kwalara na ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma kuma hakika idan ba a ɗauki matakin cikin gaggawa ba to tabbas wannan cuta za ta ci gaba da ɗaukar rayukan al'umma da fatan jama'a za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin yaƙar wannan cuta mai barazana ga rayuwar al'ummar sai hamza aliyana inda ya ce salam yau da gobe a gaskiya dai abu ɗaya ya kamata ita ce tsafta tsafta ita ce kawai mafita Allah ya kare mu. Abdullahi Muhammad Manzo ba jidda ya ce hanya ɗaya ce za a magance kamuwa da cutar kwalara ita ce tsabtar jiki da kuma na muhalli muddin al'umma za su guji kazanta da kuma zubar da shara a magudanar ruwa to tabbas za a sami sauƙin cutar. Sai kuma a Tahiru Hashimu Taraba inda ya ce dole ne muhallinmu su kasance a tsabtace sannan kuma kayan abincinmu da kwanukan da muke cin abinci da su na yau da kullum su ma su zamanto a tsabtace. Maryam Aminu Kano mai da garko ta ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hanya magance wannan matsala ta cutar kwalara abu ce mai sauki. Amma idan gwamnati ta samar wa al'ummar da suke fama da karancin ruwa tsabtataccen ruwa, to su ma sai su zama masu tsabtace abincinsu. Yin hakan za a samu sauƙin cutar. sai Zainab Musa mai aduwa inda ita kuma cewa tai fatan alheri gare ku masu gabatar da shirin yau da gobe shiri mai farin jini to mun gode. Mm, <laughs> haka yake daga ƙarshe awal buwa fasta ya ce ai an gudun hijira su ne abin tausayawa ma idan aka yi la'akari da yanayin da suke zaune a cunkushe to sai mu ce Allah ya kyauta Allah ya sa kuma wanda aka yi don su suna ji. To jama'a a ci gaba da aiko mana saƙonni. to mun gode eh, kamar yadda muka ce a farkon shirin za mu ba ku damar buga mana waya a lambar mu ta alamar tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to muna nan muna jiran shigowar waya ku domin mu ji shin yaya kuke ganin yadda ya kamata mu kare kanmu daga kamuwa da wannan cuta ta kwalara wanda a yanzu haka inda muke muke son mu ji yaya abin yake a wuraren da kuma kuke. Mm-hmm. Eh, salamu alaikum ga wanda ga Niger. Wa alaikum salam. To da wa muke magana. Sunana Malam Dan Juma daga Bidda jihar naija To Malam Dan Juma barka da warhaka. Mm. Ah, an wun lafiya. Lafiya lauya ibada. To alhamdulillah. To madalla to muna jin ka. Lafiya lau muna jin ka ya kwalara magana kwalara inda inda kake zaune ya akwai labarin ta? Mm. Gaskiya babu labarin ta. Amma dai kamar yadda matsalan da muke so mu fuskance na ruwa gaskiya irin ruwan da mutane suke so su fara sha yanzu na gaskiya idan gwamnati bai dauki hmm. tsauraran mataki ba gaskiya zai iya jawo min abun nan cutar kolora hmm. so ina hmm. kira da gwamnan jihar Leja ya yi kokari gaugawa kawo mamu ɗauki mm. don mu fita a cikin wannan matsalar ruwan da yake sai ya samu mutane jihar mm. Niger yanzu nan. To mun gode sosai. Mm, mun gode ga wani kira nan daga Sokoto. Mun gode dan Juma. Yawwa. To mun gode ga wani kira nan daga Sokoto. Wa alaikum salam. Kuna magana da Abubakar cika jirga daga Sokoto. To sannan sannu Malam Abubakar muna jin ka. ta ba shi ala to lalle hakika kuma gana matsalar ledoji ga sunan sun yawa sosai game da magudanan ruwa mm. da mm. mm. kasa magudanan ruwa gaskiya mu magudanan ba ana zuba ledoji to yanzu wanda shawara za ka iya badawa ta yadda za a samu a dakila wannan cutar da kuma yadda za mu kiyaye to gaskiya shawarar zambai yana da kyau gaskiya mutane su ci gaba da tsabtace muhalli suna tara Oh, line to layi ya yanki ne hmm. eh, to ga daga Adamawa salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam to wani ne a Adamawa kana magana da kawu Yuton daga Numan to kawu sannu hmm, barka dai Adamawa to barka dai kawu muna jin ka yaya magana kwalara a Adamawa dama eh, dama mun samu labarin daga can cutar ta barke hmm. maganan kwalara nan mu ma kanmu anan wallahi labarin ta muke ji a local government na numan eh to bata shiga numan ba kenan to to hmm, to ya ya kamata wanda inda bata je ba a kare kai to gwamnati ne za ta taimaka ma jama'a lungu da lungu ana bi ana faɗakar da mutane sannan maganan sanitation irin na da da ake yi hmm. Hmm. tsabtace gari a dawo da wannan dokan yawa a ringa sanitation sai a kulle shaguna sai lokacin da aka gama shara oh kamar mm. asabar din karshen wata din nan da ake eh. yawa na wata karshen wata a da yanda muka mm. sani. Wannan kam shawara ce mai kyau mun gode kwarai. Mm. Yawwa to sai lafiya. Ga wani kira daga Kebbi ko? Hello? Hello to Salamu alaikum. Layin shi kaman ba shi da kyau kenan. Eh to ga wani nan na ga. Hello, tambo mana shi daga ina Salamu alaikum daga ina? Daga Rivers State ne Ilelewa. To, to alhamdulillahi sannu. Wani mai sunanka? Da wa muke magana? Abin nan da maudu'i na dan Allah a dawo mana duban gari. To, mai sunanka? Mm. Eh, ma sunana Malam Nuhu ne. To, Malam Nuhu muna jin. Sannu Malam Nuhu. Yawwa, dan Allah magana duban gari a dawo mana je saboda sabbin muhalli. Mm. saboda mu a samu da wannan matsalar sai dai arewa. Mm. Eh, to mun gode sosai. Mun gode mm, sosai. Mun gode malam A huta lafiya. Mm. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. To da muke magana. To kuna magana da Sadiq Wawu Fage. To Sadiq. To sannu. Fage Kano. Eh, eh, daga nan amma dai daga nan kogi kogi a daga kogi to sannu yawwa shawarar da zan iya dan bayarwa matsalar da suke faruwa ta danganta da shugabanni da ba sa aiwatar da ma ba ki ma misali dan karamin misali yanzu sai ga kamar babban birni mm. Mm. sai ruwan sha tsabtataccen ruwan sha babu ruwa mm. sai duk irin waɗannan abubuwa yana faruwa ita gwamnati ba da taimaka a talaka ba wani ma yana ta cikin sai yaushe zai yi tunanin in ma ya samu ruwan ma ya samu abin da zai sa ruwan dan ya tsabtace shi amma mm. duk da haka dai aka ce annazabatu min al-iman tsabta mm, ne tsabta na ɗaya daga ciki haka ne ke faruwa matsalar shugabannin da ke azabtar da talakawa kawai ne idan za a inganta ruwan sha komai ya wadata kananan cututtuka nan duk ba za su rika faruwa ba dan mm. harka kwalara mun dan mun dan samu shekaru dan dama da babu ita eh sai daga baya abubuwan dawowa suna mm. eh, da kuma harkar shugabanci da ba a shugabanni na gari. To Allah ya kyauta mun gode kwarai sai an jima. Mm. To wani ne? Hello kana magana? Eh yawa da wani magana. Wa muke magana? Kana magana da Dahiru Ibrahim daga Katsina. Mhm, to sannu Malam Dahiru. An wani lafiya ya kokari ya aiki. Lafiya sannu. Alhamdulillah ya haƙuri da jama'a. Na ya muna jin ka. Mm. Sai gudun da lamba da a nan shi ne. Mm. Gaskiya sai gwamnati ta shiga cikin wani al'amarin saboda ta taimaka ma jama'a mutane na ta abin da za su ce yaushe mutum zai tsaya tunanin wani abu mai tsabta ko ruwan sha ko abinci ko muhalli. Mm. in kowa ya sabke na wanda ke kan shi musamman ita gwamnatin tarayya da ta jihohi da ta kananan hukumomi ta taimaka ma mutane ta sabke abin da ke yara ta kanta na haƙƙi na mutane ke to bari ka wani dan misali in gwamnati ta sauke nata nauyin mu ko mutanen gari me ya kamata mi saboda wani lokaci ga kaman da dadewa sai ka ga aje abubuwan zuba bola amma mutane ma sai su dauke abin sai zuba bola ko kaga yan mutane sun kwashe su ma an nemi su an rasa ko a ce an sace su eh, ko an faffasa su ko kuma ga bola amma ba za a zuba ba sai a sa idan gwamnati ta eh gaskiya ne idan gwamnati ta yi abin da ya rataye kanta sai a sa ai da misali kaga da akwai duba gari mm-hmm. mm. sannan kuma ai kowace unguwa kowane yanki akwai shugabanni wanda haƙƙin kula da wannan abin ya rataye kansu mm. in ya in an darata shi misali kaga su suka darata in an wulakanta shi su suka wulakanta mm. to mun gode sai dahiru da katsina a lafiya Allah ya sa eh. salamu alaikum Mm. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Yau wasannu da wa muke magana? Kuna magana da Usaini sabon yaro dan Fulani kanan jihar Bauchin Najeriya. To oh. sannu Malam Usaini. Yau wato gudunmawa da nan bayar da zan bayar nima ana gaskiya cutar kwalara da bala ga cikin al'umma. Hmm. Mm. wa, ya za a kare kai. in a cikin gari in akwai magudanar ruwa ya kamata sa su haɗi su cire magudanar ruwan. Kwarai mm, da gaske kan wannan shawara ce babba. Zai kawo matsala. Mm. Ai, to kace kace kace kace ina muku fatan alkhairi ni ne Usaini sabon yaro dan fulani daga nan mararraba mai alewa cikin jihar Bauchi Najeriya to mun gode kwarai Allah ya saka maka da alheri a huta lafiya to yayi <laughs> sai ya ce a taro a tsaftace mm. na ji kamar ya ce ne mata su taro har da maza har da maza eh, ya ce a eh, dinga eh, kwashe magudajen ruwa eh saboda mm. kan leda da datti ya taru su taru a cikin mm. gwata kenan ko to sai mu ce Allah ya sa wanda aka yi don su sun ji kuma Allah ya sa mu gyara to amin amin yanzu bari mu je ga likita dan na karshe kenan da za mu dauka to bari mu ji ko ko ya samo mana shi hello kai tsaye ta waya muna tare da likita sani labaran daga asibitin kula da cututtuka masu yaduwa na jihar sokoto assalamu alaikum dakta Amu alaikum salam. Eh, barka da rana dakta. To barka ka dai. To ya ayyuka da sani a gida ya azumi kuma? To alhamdulillah muna To alhamdulillah. To muna magana akan kwalara da ko a jiya rahotanni sun nuna an dan sami ta a wani bangare na adamawa wanda mm. kuma damuna na ci gaba da wanzuwa har yanzu so ana ganin cewa abubuwan zai ta yaduwa dole mutane ba su kiyaye ba abin ya dame su shin da farko kai kana asibitin kula da cututtuka a jihar sokoto da farko me zaka ce mana akan maganar kwalara gaba daya mm. to assalamu alaikum jama'a ah, wato kwalara cuta ce wadda kwayoyin cutar barbaculara bacteria take jawowa hmm. cuta ce wadda ake samu idan mutum ya ci ko ya sha eh, abinci ko ruwa wanda ya gurbata da waɗannan kwayoyin cuta din hmm. ah, suna shahuwa kowa da kowa hmm. amma ta haifar da ƙananan 'yan shekara biyar da kuma tsofaffi Mm-hmm. Ah, cuta ce wadda take ake samu yayin da nan mu gare mu yayin da aka ce kamar mun ta fara kamawa mm-hmm. lokacin saboda lokacin ne ruwa sama wadanda suke yangarowa daga cikin gari waɗanda ya kazanta kamar cikin gurbataccen yanayi mm. sukan wanki su shiga cikin wuraren da muke shan ruwa kamar irin da mm. tafuka da dai sauransu. Yayin mm. da suka shiga din nan za a ga irin kamar kawai waɗansu ana ana sha to ta nan ɗaya ake samun gurbataccen ruwan da suka samu wannan matsala ko kuma mm. abinci wanda yake a kula da shi ba su cutar suka hau sama mm. suka shiga ko kuma irin kayan fruit kayan ah, ya'yan itatuwa da ciki ba a wanke su ba an da bayan cutar sun taɓa su to haka dai mutum iya samun wannan a cuta din mm. cuta ce wadda take takan zo da tsananin zawo mm. wanda yake kudin lokacin dangane idan ba a yi wani abu a kai ba mm. ko na iya faruwa a kan mutum da haka mutum ya samu jikin shi ruwan shi sun kare nan nan za a ga idanun su sun fada za a ga jikin su ta zama ta yi taushi ko an daga ba ta komawa da sauri irin da mai lafiya yake yi to eh. za ka ce nan da nan da za a samu matsala na wani aksin sakatun collapse on bacci eh. don ba a yi wani abu a kai ba eh to to menene alamunta menene alamunta da mutum zai iya gani ya ce zan kamu da kwalara ko kwalara ta shiga jikina ko ko kawai katsan take zuwa eh to cuta ce da suke inda suka yaɗu tsakanin jama'a mm. da wani ya kamu nan da nan yana iya ba wani yana wani zai iya samu idan hmm. akwai wani wanda ke ita so babban alamun ta kamar da nace shi ne akwai zawo a mai waɗanda za su zama sun ta sosai tsaranta sosai wanda yake eh, akwai eh, irin zawon da ake muke cewa ko ta fito shi ne kamar alamun ita ba ɗin eh, alamun ita kwallara rice tato eh, da ke zawunin mai ruwa kamar an yi abin gan shinkafa haka mm. wanda take ba mm. abin nan so ita dai filin da zo ta irin wannan abin nan so idan ta kama mutum kamar ne ce saboda tsananin sa dole ne a yi sauri ana abin duka sun mutane saboda eh, na da nan ya samu kafin kamar gwamnati cikin kare zai faɗi ko kuma zai yi salon da nan a cikin wannan matsala ne ko mutuwa ko kuma salon da nan so babban matsalar ita kwalara kenan To, dakta, ko za ka iya ma mutane bayanin cewa ita kwalara ba ta lakanta da talauci saboda masu sauraron mu suna ba da mm. bayanin cewa suna cikin talauci ta yaya za su kula da kawunan su bayan mm. cewa ko da ruwa ne ya kamata za ka iya tafasa ruwan nan in ya huce sai ka sha. kuma su kayan alatin za a iya yuzin gishiri ma a wanke su. Hmm. Eh, masha cuta ce project wadda take tana faruwa a muhalli wanda yake bai tsafta wanda yake kuma eh, bai tsaftaka muhalli da kuma tsaftaka biki amma ba wai ana magana a cikin talauci ke hana mutum ya yi tsaftace muhallin shi ba ko kuma ya tsaftace jikin shi akwai yadda kake iya kulawa da muhallinta ba tare da wani tsadan yin wannan abu ba ko kuma na ɗaya ne ba da jiki ka tabbatar cewa idan ka shiga makewayi ka wanke hannunka da sabulu ka busar da shi ka goge ka tabbatar cewa ba ka ɗauki da wani cuta ne sannan idan ka taɓa wani abu wanda yake kana ganin ya kamar zama contaminated ka shi ba ka wanke hannunka ka tabbatar cewa ka kula da shi sannan wankin tufafin sawa da kulawa da inda ake bacci yana da muhimmanci kwarai da gaske hmm. sannan muhalli yin kashi barkatai suna ɗaya daga cikin abin da ke yada waɗannan cututtuka din hmm. ko da su zo su taɓa su buka su kai abinci su kai da ruwa da sauransu to a hmm. tabbatar da cewa an kula da makewayi a gida inda ba ruwa da zai buɗe ne suna fitowa ba ko kuma gudaje na shiga sama da kwayan din a tabbatar cewa muhalli an tsaftace shi an share yadda ya kamata gwargwado sau da bugi zama a wurin kwayan cikin da za su iya girma haka samu shi wurin da za su a su je su da abinci ko kuma da ruwa wanda za su sha ɗan ba. Hmm, haka. To amma eh, likita daga karshe wace shawara za ka da mafi yawanci mutane suna magana cewa gwamnati gwamnati gwamnati kuna wani abu a kai ne da suke cewa gwamnati ya kamata ta shigo ta yi wane ne duba gari a ƙarshe za ka iya rufe mana da wannan? To, ita dai gwamnati dole ai aikin ta duba abin da ta sa jama'a su su ga su su su Sai ka hanci hmm. an gaya ma wannan ba. san akwai akwai duba gari wanda suke hmm. shiga gidaje hmm. suna ba da shawara tunda su ba tursa saka za ba su kula da gidaje su mm. mata su kula da muhallin su mm. dukkanin abinci a kula da su a rufe abinci a tabbatar da cewa ruwan da ake amfani da su ba a buɗe ba a buɗe su da zama mm. gurɓatacce ko kuma su samu matsala irin wanda shawarar akwai duka gari wanda ya kamata gwamnati ta karfafa su a ko'ina suna su dinga shiga gidaje suna kulawa da wannan tsaftar jama'a da tsaftar muhalli kuma yana da kyau ƙwarai da gaske eh. sannan kuma kulawa don wato faɗakarwa a talabijin da mm. rediyo mm. da sauran dai kafafun watsa labaru domin jama'a su san cewa a ma muna ta yi wannan mm. saboda haka a kokari a kula da muhalli da kuma a tsari talantar haka to mun gode sosai oh, ta sani labara Allah ka da <laughs> alheri a sha ruwa lafiya a sha ruwa lafiya yawwa to to masha Allah wa to bayanin likita kenan bari mu dan shakata salama mun gode sosai yanzu kan sai mu lallaba mu je mu ji kwalama mai sadiya ta tanada ko? Eh kitchen an ta sadiya mu ji yaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Uwar gida ina yinin mu ina gajiya. Kuna tare da Sadiya Abdallah daga nan Katsina. To yau a kicin ɗin namu ɗan ji zami na shamman. don na ga yanzu shan man ga nan da yawa a gari ko ina ka je inda ake sassai da su lemu su ayaba su kankana duk za ka yi ta ganin shi kamar lokacin shi ne yanzu to so da yawa wasunsu za ka ji man din yana da kanshi don kanshi wasu wayanda ba san shi ba yana nan yanayin shi kamar gwanda za ki ga shi hakalan ma kamar gwanda amma sai dai shi wasu 'ya'ya ke gare shi ciki haka kuma sannan yana da wani kanshi nashi na daban sai dai wasu sukan ce irin idan bayan sun sha shi haka irin after taste din nan sai su rika jin kaman yana dan karni karni to uwar gida yau yanda za a yi maimakon irin wannan in dai ba sa shi kika cikin fruit salad ba dan shi shi kadai to ga wata yar dabara in uwar gida ta tashi tana iya neman wannan shamman din nan idan ta fere shi ta yanyanka sai ta samu flavor na orange na first class din nan in uwar gida ta neme shi ta nemi har da flavor ma na orange in za ta samu tunda akwai irin na 'yan kwalba din nan na ruwa din nan in uwar gida ta tanaji wannan kamar dai kullum wannan first class din shi za ta dama a matsayin ruwa da za ta markaɗa wannan abin nan shamman din nan idan ta dama first class ɗinta na lemu na orange din sannan sai ta rika zubawa a cikin blender tare da shamman din nan ta markaɗa abinta ta markaɗa ta laushi nan wurin ba zancen tacewa ko wani abu idan dai ta yi laushi tun da kamar gwanda haka take tana da laushi to ba ma sai ta tace ba to idan uwar gida ta yi wannan ta sa ta markaɗa abinta ta gama sai ta kawo flavor ta kawai na orange sai ta ɗaɗɗiga abinta in ta samu in ba ta samu ba kuma shi kenan sai ta ɗauki abinta ta sa fresh har daidai lokacin shan ruwa to mu sha ruwa lafiya. to haka yake daulatu <laughs> ban ga har yanzu ban jikin dauki girkin da zaki mana ba fa na jira na hafsa ta ce za ta kwaikwayi daya sai bayan sallah Allah to Allah shi nuna mana eh, lafiya insha Allah eh, to to bayan wannan ah, kin ga kaman wasa satin ya tafi mm. gobe mako ya kare eh, juma'a ta yi za mu sake leƙa mu ga wata kwalamar amma mm. kuma za mu zo da maganar al'adu kamar yadda muka saba da makamantansu mm. dole kan mu tattare mu namu nan mu ce sai an jima domin mu aje a sha ruwa lafiya ko eh, mm. masu kwaikwayon girki su je su kwaikwaya akan lokaci yanzu kan a madadin wa <laughs> a madadin daular salim <laughs> eh, ni kuma kafin in sallama da mu nake cewa duk wanda bai saurari shirin yau da gobe da suka gabata yana iya shiga shafinmu na yanar gizo kamar V. voahausa.com ya saurara akwai inda zai ga inda zai iya saukewa ma ya ji a wayarsa ko ya sauke a kwamfutar sai saurara idan ya ji abin da yake so ya ji kin ga lafiya lau ko kuma misali ka ce ai yau ban saurari yau da gobe ko jiya ban saurara ba to kana da dama ka koma ka saurara da duk sauran ma shirye-shiryen mu da ke nan sashin Hausa na murya Amurka sannan kuma bayan wannan akwai shafukan mu kamar da suka hada da su Twitter su Instagram duka a dinga zuwa ana leka ana kallo muna dora bidiyo muna dora hotuna da makamantansu yanzu kan a haka zan ce nake a madadin Daniel Brown da shine bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean ni Usman nake cewa a madadin ita daula mu zama lafiya. Kana ta yau da gobe shirin su BOA ba ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo